to a gaskiya abinda na fahimta na farko wato kamar wato ya cinnawa wato dangantakar kasashen turai na yamma da ita amerika wato wuta me nake nufi a nan saboda amerika ita ke wato zan ce to haka kuma su kuma kasashen turawa na yamma su ne irin su germany su ingila da faranshi da sauransu suna ganin su ne turawan da suke mamaya wa amurka baya to idan yau babu neto saboda haka babu wannan dangantakar da kuma da take tsakanin amurka da sauran kasashen turawan yamma ko menene zai faru wato abubuwa ne barkatai kaga daga furcin shi shugaba mai jiran gado da yi maganar cewa wannan abu ta tsufa ai bai sha eh, a'a ta tsufa ya kamata ne mata garan bawul misali in kamar kana da mota mota kace ta tsufa kana nema ai mata garan bawul abu ne wanda ya fito karara an fahimta inda ka dosa sai kawai ai ta tsufa ya kamata a yi tunanin yadda kawai za a kauri da yadda na fahimta na fahimce shi to amma ai ka ga dai na faɗa shugaban jamani angela marko nan da nan ta fito ta mai da martani ta nuna cewa a ai neto ko ba ta tsufa ba abin da ya sa ba bata tsufa ba har yanzu babu wani ko kuma wata kungiya tsakanin europe da america da take da karfin neto idan ana ganin ko ana ganin cewa rasha da wadda take soviet union tana da waɗannan ƙasashe da suka mara mata baya da suke da an da suke karkashin ita rasha suke da kamar wato kishiyar ita neto to babu da suke da suna rasha babu abin da soviet union to amma prof kayan ka ci gaba da bayani shi ai eh, eh, vladimir putin ya ce ya goyi bayan wannan kalami na na na trump din eh, daga jin cewa shi shugaba mai jiran gado donald trump ya bayani cewa ne ta tsufa yana ganin cewa a bace wadda ya kamata kamar like a watsi da ita a bata da amfani nan da sai vladimir putin shugaban rasha shi ma ya you know albarkacin bakinsa cewa eh babu shakka ya goyi bayan shugaba mai jiran gado yana ganin nato ba ta da wani amfani kungiya ce wacce ta tsufa ba ta kuma da wata muhimmi even da su kansu amurkawa to amma wannan ya jawo muhawara a nan cikin amurka daga manyan mutane wanda wasu daga ciki tsofaffin jakadun amurka ne wanda ake ce ambasadoji na kasashen duniya daban-daban da kuma shugabannin turai kamar yadda ce ma anglo marco ta yi jawabi a kai ta maimar da martani ta nuna cewa wannan ma bai ma fahimci ma menene abin da neto take ciki ba idan idan kadara ya janye su ko kuma ya fasa neto din amerika kana jin za ta iya ci gaba da tasirin da take ga kasashen yammacin turai a gaskiya ba za ta iya ba saboda mai dama da wa take ji jiji da kan da amerika take yi a kasashen duniya ai take kamar wato controlling din tura kasashen turawa saboda wannan wato ragama mulki da na neto da sun zama shugaba saboda haka yau idan kasashen turawa na yamma suka warga su dama kamar yadda yanzu ingila ta tafi akan wannan brexit din to aka ce germany ta tafi aka ce faransa ta tafi aka ce italy ta tafi to ai babu kuma wato wani karfi ga amerika da da take da shi ko kuma wanda za a ce har a yanzu da take da shi saboda me ya na duk kasashen turawa da da za su je su zauna karkashin wannan kungiya ta neto ba yanzu ba babu wannan damar na cewa yano za su yi magana da harshe ɗaya za su yi magana da eh, eh, kuma abin nan da yake da suna za su dauki tafarki daya akan duk abin da ya shafi ko tattalin arziki ko kuma wani mulki